wallahi mal azim duk wani dan kwankwasiya sa idan baba ganduje ya gama shekara takwas ɗin baba ganduje ya wulakanta a kama sa yau Allah cikin ikonsa Allah ya nuna shi Allah ne Allah iya nan a madakata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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuma mai komi kuma muna gode masa bisa wannan ni'imar da ya bamu a ciki domin ni'ima ce yau a iya sani na a tarihin Najeriya ba taɓa samun ingantaccen shugaban ƙasa mai mutunci mai mu'amala mai zuciya da babu munafunci irin mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Malam Ahmadu Tinubu ba don komi ba za ka ji mutane da dama suna zuwa suna yin abubuwan da bai kamata ba akan mai girma shugaban ƙasa ana ganin cewa ya kawo talauci ya yi abin da bai kamata ba Allah shine mai shi shine mai talautawa samu da shi duka nasu ne baka ganin cewa idan korafi yayi yawa akan mutum akwai tabbacin gaskiya akwai alamun gaskiya kai a tattare da abin da ake korafi a kansa alhaji duk wanda kage banza ce shamuwa da san dan kamun kada ai shi mai gima malam Ahmadu Tinubu Allah ne yadda zai zama shugaban kasar Najeriya ba don wa'ansu suna so ba kuma wannan system din da ake ciki da wannan talaucin da ake fama da shi system ne na tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Buhari amma in dai aka au system din ne gima malam Ahmadu Tinubu wallahi duk talakan najeriya duk wani magidanci sai ya dawo yana iya yin miya da gamban kifi saboda shi mai girma malam amadu tinubu mutum ne wanda yake da capacity yake da loyalty yake da majority ta kowane fanni kuma a tarihin najeriya babu wanda ya zo shugabancin kasar najeriya ba wai kuɗin al'umma yake nema ba A'a. shi ya zo ne domin ya sa al'ummar Najeriya a cikin beta life cikin fresh air cikin welfare. Amma su 'yan Najeriya suna gani kamar ba haka bane duba da ranar da aka rantsar da shi tun daga ranar aka shiga wani mawuyacin hali zuwa yanzu. alhaji shi ne ya gaya maka duk wannan system din. Allah ne ya kawo shi kuma system ne na wato ainihin shugaba Muhammadu Buhari har yanzu wallahi talaka bai au sistem amma shi talaka yana ganin cewa lokacin ba Muhammadu Buhari ba a shiga irin wannan yanayi ba sai bayan da shi Tinubu ya karba. wallahi duk wanda yake wannan tunanin wanda ba su da godiya Allah ne mu ya za a mu mun zaɓi Malam Ahmadu Tinubu da hannunmu kuma muka ci Allah tabbatar mana shi kuma Allah tabbatar mana shi kuma mu zo mu yi wa Allah budurci ba bitilai bane ba akwai mutane daga baki ɗayan su idan baka gode wa Allah ba to wa zaka iya godewa don haka mu alhamdulillah Najeriya ta dau saiti Malam Ahmadu Tinubu Allah saka maka da alheri ya biya maka bukatunka na alheri Allah ubangiji ya maka ta goma shi da gidan aljanna domin mu dai a Najeriya wallahi talla babu abin da mu cewa Allah ya dai mu gode masa ba ka gani matsalolin tsaro da matasa ake ta kira ga gwamnatin tarayya da kiyaye tsaro da kidnapping da ake ci gaba da yi duk baka ganin cewa shi ma wani kalubale ne a gwamnatinsa rashin haƙuri ne na mutane amma ko Kur'ani ma ce haƙuri da amfani amma kuma yawan magana ta kowane fanni iya da karambani kawai mu roƙi Allah lillahi billahi wannan yanayin da ake ciki Allah kubatar da mu amma babu laifin shugaban ƙasar Najeriya duk mutumin da ya zo zagi shugaban ƙasar Najeriya Malam Ahmad Tinubu ba tsoron Allah kowa shi ko kowa ce ka a ce ko biyan ka akai fa ka zo kake wannan ai mu kafin a biya mu mu fa 'yan siyasa ne kuma mu ni siyasa ta na shirya ishu ce ta ƙasa ce ba wata jihar Kano ba kuma ina so na tabbatar ma da ƴan kunkwasiya kasan su yan kwankwasiya ba sa ganewa duk inda ga dan kwankwasiya ba abin da sa a zuciyarsa irin hasara wallahi mal azim duk wani dan kwankwasiya burinsa idan baba ganduje ya gama shekara takwas din nan baba ganduje ya wulakanta a kama sa yau Allah cikin ikonsa Allah ya nuna shi Allah ne Allah iya nan a madakata yau baba ganduje ya zama shugaban jam'iyyar APC na ƙasar Najeriya don haka uban kowa ne a cikin jam'iyyar APC don haka jihar Kano tana jiran mai girma da Nasiru Isu Gawuna uban Yahaya numba biyu wanda numba biyu yanzu za ta yi bas, za ta dawo numba ɗaya yadda Allahu a zo a taimaki al'umma a raya Kano a raya mutanen jihar Kano a tallafi mata a inganta rayuwar mata a taimaki 'yan masana'antar Kannywood wa'anda yanzu wannan gwamnati ta zo tana kaskantar da su a bisa zargin da muke yau duk wa'ansu 'yan masana'antar Kannywood ina mai tabbatar ma da al'umma cewa suna cikin tashin hankali sun zo sun ki su zaɓi da fitina sun isu gauna sun tafi can to ko can ko gashi kanto masu ra kaɗan ya sauka daga kan kujerar gwamnati ji aka mutane da bisan wani haka cikin su duba da an kawo musu sauye-sauye an kawo musu sabon shugaba tsare-tsare sun yi yawa a ciki duk suna fitowa suna farin ciki kai kuma ka zo kana wannan batun billahi lazi la ila illa banda abba almustafa na wani da idan ne mai wani idan na fede shi a siyasa ya gane ba shi da wani kenan kai ma ka san gaskiya kenan cewa suna abin da ya dace yanzu misali hukumar ta ce fina-finai ai na mu tabbatar maka ai tun daga kan malam Isma'ila na Abba kalla ai an tashi shi ne wanda ya haɗa kan 'yan masana'antar Kannywood da gwamnati aka zauna lafiya aka taimaki 'yan masana'antar Kannywood amma saboda wa'ansa a cikinsa akwai butulaye suka zo suna zagin jam'iyyar ta APC to kuma ina so na ƙara kira ga wato ainihin indirar wannan hukumar Hizba yau idan ka shiga hizba ta lalace ba wanda ya kashe hukumar hizba a zagin da muke irin Aminu Ibrahim Daurawa shi yasa yake kira ga Dr. Nasir Isu Gawuna kamar yadda in ka zama zababben gwamnati jihar Kano za ka bani kwamandan hizba na jihar Kano ni zan so mu tumar Aminu Ibrahim Daurawa domin Aminu kashe ka faɗi wannan magana fa sai ga kamar adawa ce ta sa kake faɗan magana Allah ba magana adawa bane yanzu fa ake ta tantance su an zo da sababbin tsare-tsare ga kuma yadda suke fita patrol akai-akai suke ayyuka a cikin garin Kano in ka faɗa ka ai sai a ce kamar ko wani abin ne wallahi billahi lazi la ila illa da wani auren zaurawa din gwamma a baru a kudaden a cikin lalitan gwamnatin jihar Kano domin ba shi da wani amfani ga an ware zagin da fa muke ba kuɗi naira miliyan ɗari bakwai zuwa miliyan ɗari takwas aka ware wani auren zaurawa shin me za a yi musu da wannan kuɗaɗen? kayan gado da kayan ɗakuna da jari da kayan da za su sa duka su aka lissafi za a yi da su. Da Allah duk wannan kayan gado ɗin da lissafe-lissafen da za aka yi ta ya za a yi wannan kuɗin a ce a ce an dawoma da su a wannan kadamin. Babu lokacin da hizba ta lalace ta shiga cikin tashin hankali wallahi irin lokacin Aminu Ibrahim Daurawa. Don haka ka jira saura kaɗan na zama kwamandan hizba na ji a Kano. kuma mai yadda Allahu idan na zama kwamandan hizba na ji a Kano ni zan so mu sawa mu tumi Aminu Ibrahim Daurawa shin ɗan kasuwar da muke zargin an sa su a cikin tashin hankali cikin ɗimuwa da damuwa da daudala da kasala me yasa aka sa su auna kadamin don haka maganar kwankwasiya a ja a Kano har ila mar kyamati sun daina ci gaba da izinin lahi